wannan tashin bom din da ya auku ne yau da safe lokacin da jama'a suka fara fitowa wajen hada-hada wanda ake kyautata san cewa wasu 'yan gunnar bakin wake ne suka kai waɗannan hare-hare da ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane wannan tashin bom da ya zo ne zai lokacin da rundunar sojan ke fidda wasu sanarwa na cewa ta gano da kuma lalata wasu masana'antun kera mai a jihar Borno wanda mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan kasar Kanan Sani Usman Kuka kai aikiwa manema labarai Alhaji Musa Idi Jidawa shine babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda kuma kuma tabbatar mini da akwai lamarin da kuma mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon tashin waɗannan bamabumai kamar haka. Afta karfe biyar aka je kamar kashi guda hudu haka. Akwai ni wajen zan mutane ake Buhari Housing Estate. So akwai biyu da ya tashi. Daya ya tashi ya kashe mutane uku da mamba da su hudu. Daya kuma ya tashi ya kashe shi bomba din da daya. Kuma can sama da Works Housing eh. ɗan bukocin Fulani mutane ne da gawaci da muka ɗeba mutu gawaci goma sha shida ne. Na'am. Da mu da rakko da sauran abokan aikin mu suka ci. Wanda suka ciwo kuma akwai mutane goma. Manyan ciwo rawarsa guda uku wanda ana nana musu da kuma tara tara ɗan wajen guda bakwai haka. Eh to kamar wannan goma goma kusan lokaci da suka tashi ne ko kuma. A Daban-daban ne. Hmm. Da Buhari ya ɗin ɗaya tashi sai tashi. Hmm. Ba ɗin ɗauki lokacin kaɗan kuma shi na san gefen wasu shi kuma tashi. to ana zaton kamar kuna bakin wake ne ko kuwa ajiye su aka yi a'a ba ajiya ba ne mutane suka zo da su daya wanda ya zo don duka mun samu cikin su guda uku ba daya hmm. ya zo da keke ma da keke iso shi wanda ya taru na cikin yasta instagram da keke daya kuma ya shigo wani lungu kamar muna ga kyau da yana targetin wani masallaci ne hmm. to akan kwana din dan lungu da akwai dan agaji a gurin da ya karyewa kwana sura da kita mutai ta da bambin da shi dan agaji sura shi na guda biyu daya hmm. kuma nan da ya fice musu wa'azi da labari zo ya ta da bambin ce mutane goma suka tashi suka a cikin hukokin nan. Babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe Alhaji Musa Idi Jidawa kenan ke bayani game da tashin mai da ya ku yau da safe a garin Yobe wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida da kuma ta wasu guda goma wanda ya ce yanzu hakan suna karɓar magunguna a asibitoci. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.